بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصلتنا ومعلمنا وقائد أهلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاء على نهجه وابتلى بسنته وزاد جهاده وزاد عن حرمات الإسلام الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كرم يوم الدين فوسع الربيع الأول هجرة صلى الله عليه وسلم الأولى وتهيئ الأولى أربعين لديا وما يوم لديا بوسم هو مشاهديا ميلادية بوجودكم مشاهدة وأن المجلس إمام الكرم البركة لذكر كرائم وأنا للتقي الكرم وأنا للتاكي نعليكي ماضي ماضي وذكر التسليم الصحيح للحديث الجامع الصحيح ربما واللقب الضمان الأملاك المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجليل عليه رحمة الله تعالى والنبي إن شاء الله تعالى من أربعين سفر kuma muna cikin kitabu ilmi za mu tashi babu liyubayyin ilmi mashahid al الشاهد الغائب حديثي تظن الباقي الإمام البخاري يقول لا شيء الإمام الزبيدي رحمة الله عليه ما يثبت الشيء على منتصف تسعة باب يبلغ علم الشاهد الغائب باب الذي بيان أكمل umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada na cewa wanda yake nan ya isar ma da wanda baya nan ilimi wanda yake nan ya isar ma da wanda nan wannan wannan babu zai yana da alaka da باب المناوبة في العلم باب التي بيان أكن والكتشي علي بن ابن أقامنا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه لما قد شنس بلد صاري وانت ستربع يوم سيدنا عمر يجي ودفع صلى الله عليه وسلم يقول لي شيكما مقد شنس بلد صاري يتفيه harkokinsa na neman arzikin duniya gobe kuma sai na umar shi kuma ya tafi harkokinsa na neman arzikin duniya shi kuma wannan makwabcin nasa ya zo nan sai mace sai ake karantar da mu cewa ne ليبلغ العلم الشاهد الغائب الشاهد الحاضر واللي يكيبه shi ne ya daidai da faɗin Allah da kuke sarki da ke cewa faman shari da min kuma shi shahar bayyana faman shani da aika man hawa duk wanda yake nan aka ce an ga wata ko shi ya gani da idan idansa ko aka samu amintattu suka gani to fal ya ya azumce shi kaga shahida nan bi ma'ana hadari sadaka ashahi al-hadir wanda yake nan ya isar ma da alghaib alghaib shi kuma shi wanda baya alghaib wanda baya nan غاب يغيب وهو غائب غيبة baya nan shi yasa ake ce ma gaibu gaibu a domin abu ne da ba a gaban ka aka yi ba baka shaida ba ba ka nan aka yi to shi yasa ake ce masa al-ghaibu gane sau da haka wanda ya zo ya halarci majalisin ilimi ya wani abu na ilimi to ya isar ma da wanda baya wasu malamai suka fassara a shahid da mene da alhafiz ko al'alim الشاهد العالم wanda ya shaida ya sani wanda ya shaida ya sani shi kuma al-ghaib al-jahil ne wanda bai sani ba مثلا يجيني الشاهد شو كمون شي يسني بشيني الغالي وانت يسني يسمى ده وانت يسني بعيد شين باب عند البخاري يقول له وشيني سيكاو حديث أبو شعيب يسأل عن شعيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما اقتك حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يثبت بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد عدل لرسوله ولم يعدل لكم وإنما عدل بساعة من نهار ثم عادت كرمتها اليوم كهمة هذا الأمس وليبلغ الشاهد الغائب آه، الإمام البخاري رحمة الله عليه يتاول حديث عثمان بن الزبيدي رحمة الله عليه يتبت الشيء الاختصار حديثي لدى أبو شريح أبو شريح سونا أبي بن عمرو الخزائي العدوي الخزائي العدوي سنة ويل ويل كان عبد ابن عثمان رضي الله عنه هو السنة بعد سنة السنة هي في الصحراء الإمام ابن حجر رحمة الله عليه بحق إيراني دشيل أكثر الإصابة في تلميذ الصحابة أن ما سيد الملقي رحمة الله عليه شبه كيف ثبت أكثر الإعلام بفوائد مدة الأحكام سوى سنن سقوي بن عمرو ومثلا قليل خزاعة خزاعة babban kabila ce tsohuwar kabila daga cikin kabilun larabawa kakan shi ne amurkuni da fai wanda shi ne ya fara kawo bautar gunki a jazirar da zurin larabawa shi ne wannan sannan an ci masa al'adari العدد إذن بقى قديمة سيدنا عمر بقى قتل في وزع العدوي العدوي وليي في الجسم بقى قديمة تخزاعة وقال سيدنا عمر رضي الله عنه أنا في وزع العدوي العدوي وفي سيدنا عمر يا قتل في العدوي ما توزع قديمة تخزاعة بقى ونزل سيدنا عمر رضي الله عنه هنا حدوان عدد صلى الله عليه وسلم to shi ne abu shuwa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne dalilin wannan hadisin da al-imam abu kutin na abu shurai radiyallahu ya faɗe shi shi ne lokacin da sai daga cikin gwamnoni ya je yin da mu'ariya ya nufin zai a garin makka a da aka yi ma ya ji cikin da ba su yi masa mubaya'a ba akwai sajid na abdullahi na zubair sannan bayan haka akwai al-husayn radiyallahu anhu da wasu sahabbai musamman matasa ba su yi masa mubaya'a saboda yanayin yadda zabansa da shugabanci ya su wannan ya jawo har حتى إياه أخاذ يزيد رضي الله أو يزيد رحمة الله عليه توسط الشمعة النبسين لمن تضبعي أعباء وأن أشتع في الزبير من عبد الله بن الزبير وكما المسيح رضي الله عنه سجلنا عبد الله بن الزبير مكان مكة يا زونا مكة في زنينا لا أتاعج مكة سبب يزيد يمكن يعيش domin ya tilasta shi tilasta shi ya zo ya masa mubaya to a wannan lokacin ne shi aka dora ba gwamna abubuwan sa'id ibn al-as wanda a lokacin shi ne gwamnan madina yazidi ya ba shi umarnin cewa ya shirya yadda zai yaƙi yazidi da yadda zai yaƙi abdullahi bin zubair a makka وشيء صحاب أن اسم أبو شريح كويس بن عمرو الحجاري العلوي رضي الله عنه سيد العباد وديت العباد شيء سيد ويسع وانا ومنا ومن يمسى وقت شيء وانا نفس الشيء نيجي يعطيك مكة حية ومن حرام ني أجاني أمكة وشيء يفضل مكة وانا حديثي ba ku manta ba ku karanta shi a cikin ahkam da wannan dogon kissar da na bada cewa a lokacin zai shirya shirya yaki a je a yaki garin makka shi ne sai shurai abu shurai ya ce mata ya ayyuhal amin دعني أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصر سمعت أذناي وأبصرته عيناي وعاب قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامي ولا قلنا لدرجة أتيا أن كانت أبو أبن إذا هو ناس كما زن الله صلى الله عليه وسلم يفتح يفتح كل وانا سك حدث سك جي فلن تجينا كل شيء تحدث to shi ne sai ya faɗa masa wannan hadisi wanda da ƙarshe bayan ya faɗa masa wannan hadisin sai ya ce ya aba shurai ana a'lamu bi dalika min ya ce kai abu shurai na sai ka sanin wannan hadisin da ka kawo shi abu ibn sa'id ibn al-am hadisi hadisi kuma a cikin tabi'an ma ba malami bane sarki ne ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shi kuma ya zo yana karantar da shi cewa ga abin da manzo Allah sama ya ce shi kuma sai ya ce maka kai abu shirai na ji ka sanin wannan ka sani innal harama la yuridu asiyan wala farran bi dami wala farran bi kha'r yace kai ina sane da abin da zai faɗa wannan da za mu je mu yake shi ya fake ne ya gudu maka alhali ne sabo ne shi to ka sani makka baya koye baya koye mai sabo sannan baya koye dan fashi sannan baya koye wanda ya zidda jinin wani shi ma sai an bi shi an je an zidda jinin kaga yadda yadda sarakuna ko shugabanni su tari kun canza ba su kai da maganar malamai ba wannan tarihi ne haka yake ومن جاء الإمام الباور رحمة الله عليه في رضو تلتاك وسع نفسي حق الوجود يبا ما سوت ملكي ما سوت مدافكي نسيحة أي باب الصفو يبا الذي لن تتحجاو سوتاك ما سوت ملكي بشتك فنجد سيامك وأنفنا مصر ومن يونشي ده هنجد ذاكي الله شميمكم to a takaice dai na yi mana shimfiɗa ne a matsayin tunatarwa mu ji asalin dalilin da ya sa abu shurai radiyallahu anhu ya ambaci wannan hadisi to shine yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ناجع النبي صلى الله عليه وسلم غانا لأقي فتح مكة فتح مكة أن أوت رمضان الشيكرة تتفق باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أقي فتح مكة a lokacin da Allah ba da gobe tafi ya ba a tattun ba saba shi da dinga garin makka domin ya buɗe garin makka ya ka ba su damar mafi cewa wanda ya kaza ya tsira wanda ya kaza ya tsira ya kudu kawunan sami'atu uzunaya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin magana da kunnuwa na guda biyu suke وأبصرت ووعاء قلبي سننت لا تهدج وأبصرت عيناي سننتم إذا نوانا سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به أدوك سند من زال سنة يفتح حديث حمد الله أبو نفر قول أنت سنة يفاري حمد الله يبقى الله ne ba Allah ba da kusin sarki wa asna alaihi sannan ya kare ban Allah ثم قال صلى الله عليه وسلم يجي أجل جواب تولى نجي إن مكة حرمها الله تعالى بل لا يجب مكة ألا مدرك كنت يا باشا الفرمة يا هرم تعزد جني أتنسى يا هرم تحياتي أتنسى ولم تحرمها الناس أما متعني سوني سكا كبا جميع الفرمسة سكا شغب دعيك كأبن سكا جداما أجل أما تلو قسم الله تعالى يعني سجر مكة ويا سنة جر مكة إذا جنين من درجة جنين من الفرمة جنين دبايا حلتا حياتي أجلها ما حياتي أجر مكة فلا يحل لمريد بايا حلتا لون مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي إيمان إذا ألا غضب سيسكي على بعد قيامة أن يسلك بها زمن لزد الجني أجر مكة ما يعلن زد الجن أجر مكة ولا يعظين بها شجرة فلو لا يعلن كمسلم لإيمان درانا لألا درانا الوباء القيامة يسلك يتعرف شيء أجر مكة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم idan aka samu daga baya wani ya zo ya kafa hujja ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi yaki a garin Makka a wannan ranar ta farko Makka ya kafa hujja da sauƙin da Allah madaukakin sarki ya ba manzo sama da rangwamen da Allah ya ba annabi sallama na cewa in ya kama ya yaki a garin Makka yayi a wannan lokacin فقولوا كفى بس حجة كشي إن الله قد عزل لرسوله ولم يعزل له ألا يا بابا من ذلك يا يا شيء ولم يعزل لكم بباق إذنية وإنما عزل ساعة في النهار نيما من ذن ألا ألا ملك تسكيا من إذنية لإنياك ساعة للنهار نهار ولذوك الشيء ثم عادت قربتها اليوم يوم مجن مكة الفم تتاداو جرس الزيك اللي تتاداو حرم ياتي السنسى يا داو فهمة هذا الأمس كمن يد أتى حرم جيا الأمس القريب على الأمس البعيد جيا ko jiya jiya jiya jiya can ko kuma tun daga ranar da Allah madaukakin sarki ya halicci garin Makka ya kuma sanya shi ya zama baladan muharraman baladan haraman وليميز الشاهد الغائب شيء محل الشاهد wanda yake nan yanzu ya ji abin da na faɗa ya sani ko ya isar ma da alghaiba wanda baya isar da saƙona wannan shi ne hadisin da al-imam az-zabidi rahmatullahi alayhi ya tabbatar da shi a cikin wannan muktasar din nasa da sahih bukhari hadisin yana da darissa da yawa da ya kamata a yi kula da su abu na farko dai hadisin yana karantar da mu anna ala al-ulama'i an yanfa'u al-umara lalle wajibi ne malamai su da shugabanni da su hakki ne da Allah madaukakin sarki ya dora ma malamai cewa su shugabanni ne ko kuma shugabanni wajibi ne su yi ma malamai da'a a cikin abin da suka faɗa musu na cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kuma wannan ne al'umma take tsira waɗannan guda ne da al'ulama da al'umara magabata sun fassara su ne ulul amri da Allah madaukakin sarki ke cewa ya yi hallabi na amurwa bi Allah wa azibin rasula ulil amri minkum an ruwaito daga magabata kamar ibn Abbas radiyallahu anhu suna cewa kuma da ulama wal umara wa gabanni da malamai su ne ake cewa ulul amri قال ابن القيم أتكم مقدمة إله الموحيين عن رب العالمين يتشي واعلم أن طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء كسني شيوا طاعة جزاء مشوا جبني وتنا ديني لطاعة معلمي وهم معلمين سنة بينا مشوا جبني سوى أبو كذا أدلني أبو كذا أرى من وضع المنزل سلمت عليه مدادي دع العلماء دع الامراء اذا صلحوا ان تجاروا وتفلح الامه الامه ذات جاروا وهل افسد الدين الا الملوك وأحباب كتب وربانها إزاء الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه الإمام المبارك في سواه وهل أفسد الدين إلا الغلو شن أخي ولد سكفات الدين جنب شواج مجنيفة وأحباب كتب جميع ثم لمج وربانها ثم ولد سكي بوتا ما سوى بوتا ولد أكي جنن كمتا نكتل كينه إن سك جارو الأمة ذات جارو إذا سك لا لا شيء الأمة ذات لا لا شيء والجارو لله to hadisi yana karantar da mu wannan abu na biyu da hadisi yake karantar da mu yana karantar da mu lokacin da ake karan ana a abin nan a alinki ba abin da malaman ke cin shi alinki ba malaman ilmin lafi tarbar alinki ba yana da daga cikin sharta na koyon karatu lokacin da ka zo za ka koyi karatu a gaban malami to labudda an tantabe dole ne ya zama ka ka ba da kanka gabaki daya شيتا أبو شريح رضي الله عنه يتيت يتي سوى سمعته أذنايا وأبصرت عيناي ووعاه قلبي وأن أن أبا أظن سؤولي كفى سيدة عنا مدر كتير سياحة لسا أجل أدب لسؤالتي كامل إيه كما لسؤالتي إنك بعد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا kunne da ido da zuciya lokacin da kake sauraron ilimi a gaban malami to duka waɗannan ababen guda uku ana son ka baki ka ba malamin ka idanka ka ba shi kunnuwanka sannan ka ba shi zuciyarka idan aka rasa ɗaya daga ciki to za a iya samun tasgaro za a iya samun tasgaro a cikin ilimi sannan wanda yana nuna mana ashe waɗannan halat a abu su ne sanadin samun ilimi ko da ka yi waje ba a fasarka da su sannan hadisin ya karantar da mu cewa idan za a yi jawabi a yaba Allah a buɗe jawabi da alhamdulillah shi ya sa a zato sama yake da hudbatul adam inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa karshe. ن من بيت مكان الحمد لله ل ل على الله الحمد شيء يقول ا الحمد لله لك اما الثناء اذا انت تقبل ي ب الله كاغا اذا كانوا في خطبه ا الحمد لله نحمده كاغا حمد اما ايه الثناء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من وجه الثناء على الله حق من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ذكر الثناء على الله domin abin da ake ce masana ai an samo shi ne daga tasmiya sanya abu a yi shi na biyu shi ne sana'i yasa sai ki da sun ma'asna ko a sun ko الشاطبي رحمة الله عليه بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا سوى صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مهدلا هل يضيف وسلمت أن الحمد لله دائما وما ليس مطلوعا به أقدم على to ka ga sallai wato ka abu ya zama dinki ka yi na saboda haka eh, ka yi ma Allah hamdala halitta Allah wa ba da an halitta ku sun ma asnaita alhamda alilam ka sake yabansa ko da ka sunna ce idan za a yi jawabi a yaba Allah madaukakin sun sannan hadisin ya karantar da mu alfarma musamman makka garin makka gari ne mai albarma a duniya allah madaukakin sarki bai halicci wani gari da ya kai garin makka duk da malamai suna tattaunawa a wajen imamu malik rahmatullahi alaihi madina ta fi makka hujja imamu malik ya ce allah ta'ala yana zaɓen mu annabi sama abin da ya fi ne duk a ƙarshen rayuwarsa abin da ya fi ya ga allah madaukakin ya sa manzon sama a kansa zai rabu to sai ya samu da kuka ke zaɓa ma annabi salma akhiru baladihi ya zama da madina amma dai malamai waɗanda ba limamu malik da hujjojinsu sun fi na cewa garin maka ya fi garin madina daraja ya fi su kima hatta in ka ɗauko tarihi tarihin garin maka ya fi na madina tarihi وأن الفما جاءت للسوء في مكة بعد السوء مدينة فلما زاء الله صلى الله عليه وسلم يمشي إن الله حرر إن, إن, إن, إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة أفي أبا بند الفم مكة مدينة بعد جئين ودنها الفرمون وذاك جرم مكة يأخذ مدينة الفرمون فالمنى الإسلام بجنه حديث حديث من أخيرا ست مبايع لك الزد به أجر مكر باع ياجي أجر مكر جنيه نظم النافع وهذا البلد الأليم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا النبي إبراهيم عليه السلام يما يما كان مكة دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا قبل أن تصير مكة بلدا فدعا لها بالأمر عجاز إني أسكنت من ذريتي بواد غير في شأن عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أسئلة من الناس تعوي إليه وقوه من الطيبات من الثمرات لعلهم يشكرون هذا بيت لوكس زاجي من كوي سهار كان النبي إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا أي رب اجعل هذا الوادي بلدا كاملا يا الله كسني ولا ورع ولا الخلل ولا ولا جاهل ولا سهار يا الله كميدا إذا تقوم عليه ثم غيرهم باقي غيري با كامل يزما غيري يزما اللاتية يزا بابا أبو ديرني زما لافيا زعجا babu abin da ya kai abin da yake ibada sai da shi za a samu addini sai da shi za a yi rayuwa a ci a sha sai da shi za a fita a yi ruri a yi kaiwa da komowa idan babu zaman lafiya ba za a yi to bayan garin makka kuma ya zama garin makka ya zama gari ya na ibrahim ya zaki addu'a rabbi ta alhada albalada aminan a gani ko ya Allah ka sanya wannan gari ya ƙara zama gari mai tsuri gari mai zaman lafiya gari mai tsaro shi yasa kai nufin za ka je ka tada tsiya a garin makka ko da ba kai ba sai Allah kama ka da ne wa man yuridu bihi bi ilhadin bi zulmi yujadu min azabin alim mujarrad al-irada a zuciya kawai mutum yana zaune sai sai ai ya kamata a buɗe ka'aba astaghfirullah ku sai Allah kama shi a zuciyar shi bai fashi ba kawai hadisun nan ومن يرسله في الحاج بظلمه إرادة إرادة نسمى حديث النفس مثل الزوجية لا تسمى كان الزوجية لا تسمى الخطرات الخطرات القلبية لا تسمى أبن الزوجية متين يتاوى من إرادة ومتين يهدي حقا وفي الله قد وقت يا قوم أمامك عذابا وتسكت بين الأدين nan duk garin maka ne shi yasa ba wanda za ka je na nufin garin maka da sharri sai mu dace wanda zuciya shi sharri ke da ko da Allah madaukakin sarki ya jarrabu garin makka da wasu shugabanni waɗanda ba daidai ba to addu'a ya kamata kai Allah ya kau da su ko Allah ya gyara Allah ya kawo waɗanda za su ci gaba da gyara garin haka ya kamata kai addu'a in haka ta tabbata sannan daga cikin fikin hadisin yana karantar da mu cewa ba a tsara bishiyar garin makka malamai suka ce wata bishiyar ce ba a tsarewa bishiyar da ba a tsarewa ita ce bishiyar da take fitowa da kanta irin yadda za ka ga mutane sun ɗauki kanta ko sun ɗauki roka sun shiga daji sun zo su ci ko da itace an zo ana saidawa a gani, to baka isa kai da bishiyar maka haka ba amma in kai ka shuka kayan ko ka kayan ka shuka ka a gidanka ka gaje ba ba za ka sa cire ka sa ayaba ko za ka cire ka sa mangwaro ko ba ne ke ka shuka kayanka amma bishiyoyin da suke fitowa da kansu ba baya halatta a tare su ke a kwara ɗaya. ita ce al'izhir malaman mu suna cewa tsauni ana amfani da ita a abu uku a lokacin al'abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu yace suna amfani da shi fa inna haliqinihim eh wani liquburihim wani libuyutihim suna amfani da wannan bishiya ta tsaure abu uku matseri na amfani da ita domin samun gawayi a abin da a zuga girka. yana huwa wutar zuga cikinsa da kawayin al'ikhir sannan abu na biyu wani kuburihim sannan suna amfani da shi a matsayin abin da suke rufe lahadi idan aka sa mutum a cikin kabari to suna amfani da wannan itacen domin a jera masa kafin a zuba masa ƙasa domin kan ƙasa ta je ta zuba a cikin jikin mamacin ko ita gawa to suna amfani sannan wani buyutihim sannan suna amfani da al'idhir aure wajen yin rufin gidan to sai manzon sama ya ce inda idhir an ba da izini babu da su gaba da amfani da tsaure to in ba wannan bishiyar ta tsaure ba baya halatta ka ga wata bishiya ka tare ta a maka malaman mu na fito suna tattaunawa da a ce za ka ga bishiya rabin ta na cikin haramin makka rabin ta kuma na wajen haramin makka to za a tare ta wasu malamai suna cewa ya halatta za a iya tarewa wasu kuma suka ce ba za a tare ta kaga bishiya nan daidai boda ce ga ga ga inda ake kiransa haramin makka to sai rabin bishiyar na ciki rabin ta kuma can shi kuma yana waje yana hillu to ya halatta a tara wannan bishiyar Ka duk wannan matsaloli ne da malamai suke tattaunawa a kan sannan wannan hadisin ya tabbatar mana a shi khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wato abin da Allah ya kibance shi da shi shi kadai aka halatta masa cewa ya yaki a garin Makka kuma ƙarshe malaman mu na sira suna tattaunawa wai shin manzon Allah ma ya buɗe Makka ne an watan Audu a watan wai an buɗe maka ne da yaƙi ko ko a'a kawai wannan damar da manzo sama ya ta badawa ya ce man da kadal ta'araka faqad naja ومن دخل بيت صفية بنت عبد المطلب فقد نجا ومن دخل بيته وأغلق عليه الباب فقد نجا haka ba zai sama ya ta bude musu wa man dakhala baita abi sufyan faqad naja duk wanda ya shiga ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan safiya bint babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya jira wanda ya shiga gidan shi bai fito ba ya kulla kofa shi ma ya jira wanda kuma ya shiga gidan sayyiduna Abu Sufyan radiyallahu anhu shi ma ya jira to shine sai malamai suke tattauna wai manzon sama yayi yaki ma a Makka ko ya yi ko ya yi ba Allah ya ba shi izini a wannan lokacin in ya kama ya yaki ya yaki shi kadai aka ba wannan dama Allah bai taba ba wani wani damar ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kuma kan manzon sama aka dage damar to daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne wani zai shi zai yaki a cikin Makka akwai malaman fiqh da suke fage suka ce da mutum zai ga wanda ya kashe baban shi a cikin garin makka haramin makka ba zai maka komai ba wani ya kashe baban mutum sai ya ruga da gudu ya shige makka ko ya sha sai a bari sai ya fito in ana son a yanke masa hukunci sai ya fito wasu kuma malamai suka ce a wanda ya saba ma Allah ya aikata abu za a je a kamo shi kamar yadda shi gwamnan daga baya ya faɗi a mulkin sa'id ibn al sannan hadisin ya karantar da mu cewa duk wanda baya nan duk wanda yake nan ya ji wani ilimi to an tura masa je ya karantar da wani liyuballi shahidul ghaiba wanda yake nan ya ji abin da aka faɗi na ilimi to ya je ya karantar da wanda baya nan shi yasa a wani hadisi Allah sunai ce balli hu anni walau ayatan ku kisar daga gare a bakwai na ko da aya aya ɗaya ka san hukuncin da ke cikin ta ka iya fassara ta ko ka iya karanta ta sai kai ga da wanda bai iya ba to yanzu an a maka karantar da shi ba ana nufin ta kowa ya zama malami ba ne kamar sunan wata riga kowa malam ba haka ake nufi ba a'a ka karantar da ka faɗa wa wani abin da ka sani a inda ka ga yana da buƙatar a sanar da shi wannan abu ai ka kan a lokacin da za ka ga wani ya aikata wani abu kai ba malami ba ne kai kuma ka san wannan abu tabbas ba shi da kyau to kyale shi aka ce ta yi zan ra'a minkum jaran. فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا قوة المسلمين بإذا أواني إذا إنا تركتها إذا تشمد ين عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا أمان والمسلمين إذا تركتها إذا تشمد ين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولك أبنت كالسيد إياك لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع duk mutumin da ya tsaya iyaka abin da ya sani ya kyauta maka ne ka sanar da wani abin da bai sani ba kana nan aka faɗi wani ilimi to yi ƙoƙari wanda ba shi nan kuma ka tabbatar da bai san wannan ilimin ba to ka sanar da shi sannan wannan hadisin yana karantar da mu ne tahrimu kitmanil ilm haramta boye ilimi la tubayyinunnahu lin-nas wa la taqtumunahu ni taki ne Allah ya alƙa Allah ya karba alƙawari daga masu imani kafin kuma ya karba daga annabawa cewa za su yi za su isar da wannan za su fitar da saƙonsa ga bayansa domin abin da ake bukata shine a gyaru kowa ya gyare zama mutum ne mai karantarwa burinta shi ne in duk duniyar nan za su zama mutane kirki burin take wanda shi ne sau da haka daga cikin riba da alkhairin ilimi shi ya sa malamai suke cewa da zatul ilmi ta'alimu zakkar ilimi ita ce ta da ka karantar da ilimi wasu kuma suka ce barakatul ilmi nasu Albarka cewa ilimin ka yana da albarka shi ne a yada ilimin domin idan ka boye ilimi mantar da shi ba kai mantar da kai za a yi anta in katamta al'uluma unsita hatta la tuha ghayra zalik wa bali'i idan ka boye ilimi to sai ya zama mai unsita sai a mantar da kai ilimin hatta la tuha ghayra zalik wa bali'i idan mutane suka ganka kawai za su yanka matsayin kidahu bi zalik saboda ka ɓoye ilimi da tubayyinu lahu lin-nas yubayyin ash-shahid al-ghaib bayyinu anni walau aya to da kawai ita ce sa'ida ta shari'a amma kada mutum ya je ya karantar da abin da zai yi لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع إياك أبنك كسمي كيانا فكت عرق حتى شجتهم ولد عراق الشيخ بكر رحمة الله عليه يقول إن كان يقال لا أدري نصف العلم فأرى وأظن نصف الجهل هو إذا أنا سوى لا أدري بل سني بشين نصف العلم هو وأن سنة فلا سنة سوى أبنا آه، سنة سوى من أخطأ قول لا أدري فقد أصيب في مقاتله هو فقد أصيبت مقاتله duk mutumin da ba zai iya cewa ban sani ba shi ke na an kashe shi a makasar kai wata rana ba za ka iya cewa baka sani ba ba a taɓa jin ka ce ban sani ba kullum komai ka sani to ba kai usibat maqatilu an kashe ka ta makasar to la adri nisfu al-ilm ko to cewa kuma ara ina tsammani ko ina ganin shi kuma shine nisfu al-jahl shine rabin jahilci abin da baka sani ba kana cewa ina jin fa baka sani ba baka sani ba shi ke ban sani ba da kafuta Allah ba mu ikon haka babu ismi man ba ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam babu girman zunubin mutumin da ya yi ma'annin sallallahu alaihi wa sallam karya babu girman zunubin da mutum zai ma'annin sallallahu alaihi wa sallam mutumin da ya ma'ana da sama kariya alkadibu ala nabi kadibun ala Allah ka'ida ce wannan yi ma annabi kariya yi ma لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم كأبن النبي صلى الله عليه وسلم وحي يتجعلنا وكثير من ذلك صلى الله عليه وسلم الحالي لشيبا وكاتي الله ياتيني الحالي لشيبا cikin manya-manyan zunubai guda biyar wanda suka fi girma in ji al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace su ne zunuban da suka fi kowane zunubi girma قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آخرها أخبرها نقم ابن القيم عاقل وأكبر يبحث في الشيء في جربه قل انما الله ربي الفواحش الفواحش الشيء الذي أبدد هنا يا أنا الباشا الباشا هنا لما أنوني لي يا قرآن يأخذ الباشا زنا يأخذ الباشا دواب وكيف ما ظهر منها وابطل حتى سامو تفسير إذا جمعك باشا سنة ما ظهر الزنا دي البغايا وما بطن الزنا بي المتزوجات zinar da ta bayyana ita ce zinar da aka yi da kawai da ba abin da suke aikatawa ne zinar da ta boye ita ce zinar da matar aure ya zai a gane tana da mijinta ko ciki za a gane kaga shi ne to Allah ya haramta wani ba wani isma sannan Allah ya hana zunubi wasu suka fassara cewa alham giya ce wal isma Allah ya hana shan giya a ina aka samu wannan fassara حسان بن ثابت هنا شربت الاسم حتى ظل عقلي كذاك الاسم يذهب بالعقول يتشي ناشاجية الاسم أي الخبر ناشاجية حتى ظل عقلي حتى إذا خينا فقلوا تتقطع هنكلينا بجي ذاك الاسم يصحب بالعقول حق الجيعة تكي تبيت الزنبي وشي ذاك تكي تكي أنفى تبدي نفسي أخف الجيعة والإسم والبقية بغير الحق فمن ذالي بأكن الجيابة دا ما ننشي بأكن غتياء سين شبالي لما لمسنا سوى خرج الكلام مخرج الغالب وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له باع لكم أخي الاسم بالحق البغي بالحق بابا البغي بالحق كل بغي بغير حق بالذات في انا ايش باكن بس يا من اكن بس يا باكن يا ايش وكان انا اوكي والبغي بغير حق نجد له وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فالنوك هذا علا منه في كنسكي دعوش علا منه في كنسكي يسوك كنسكي أكن سبع وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فيه لك الشيء sannan ku faɗa ma Allah ku faɗi a makwafin Allah ma la ta'lamuna abin da ba ku sani Allah bai faɗa abu baka ce Allah ya ce manzan Allah ta sama bai faɗi baka ce masu sama ya ce kun gane wanda sai malamin mutum ke ce akhiruha akbaruha na ƙarshen biya zai girma wanne kenan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu ku faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba kawai shi ne nan mutum ya ci ya koshi sai ya ci, ya Ya jawo larabci ko ya ɗauko wani karin magana na larabci ko sai ce yayi annabi ya ce kawai kai yanzu ta kai ma hausa ma da hausa ma mutum kawai wani kan magana na wuce ce yayi annabi ya ce kawai ko ya ci Allah ya ci. wani wani cikin ɗalibai za ta ba ku labari ya ban labari ya ce a rediyo ya ji wani ɗan siyasa ya fito a nan ƙasar samu yana cewa ai Allah ya faɗi a cikin Qur'ani mai laya kiyayi mai zamani hadda cewa a cikin Qur'ani ko da Qur'ani ne shi amma ba Hausa yana ce ma Qur'ani Qur'ani da Hausa ko wai mai laya kiyayi mai zamani wai Allah ne ba kuma shi yin wannan fa mutane ba sa jin komai ba a jin mutum ne wani abu amma da zai zo zai turanci ya canza wani hen duk sai an yadawa an ja layi wanda ya yi speech ya yi daga turancin banza za ka haɗa shi da alƙur'ani ai ma Allah kariya ya zama banza mai amma mutane ba sa jin komai ba wani wanda za ka ga haɓaka ta kila ba wani wanda za ka ga ya motsu idan an yi irin wannan a rediyo haka za ka ji babban mutum ya zai da wannan da ka shirye Ko shi ne alkajibu alal nabi yi ma annabi sama karya, yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karya ba a san sa ba sai a zamani kusan shekara ta arba'in bayan hijira akwai hadisi da al-Imam Tabarani rahmatullahi alayhi ya ruwaito shi a cikin al-Awsat al-Mu'jam al-Awsat sannan kuma ya ambace shi a cikin littafin sa juz'un fi hadisi man kadaba ala man kadaba alayya falyatabawwa maqadahu min ya kawo na hadisi mursali wanda ake cewa a cikinsa wai bayan manzo sama ya hijira da manzan sama ya hijira sai wani mutum ya zo ya je ya sami irin rigar da manzo Allah sama yake sawa sai ya zo ku ba dama ya ga wata mata yana son kuma ba son ta da niyyar ya aure ka bai lalata da ita wai to da ya je shi nan sai ya zo sai ya ce shi dan sakon annabi sallama ne ga ma rigar manzo sama ya bashi ya sa saboda su yadda da cewa annabi ya aiko shi annabi na cikin garin madina shi kuma ya zo kuma annabi sama ya ce mata duk abin da ya ce musu ko su yadda ya yi annabi wai ya ce masa ya faɗa musu duk abin da ya ce ya yi yana da bukatar su ba shi saboda haka da ya faɗa musu haka sai ya ce ai yanzu yana bukatar wannan mata ya lalata ne shi kenan sai aka kai ma mazo sama labari na kin karanto da larabci ne saboda kun ya kamata da duniya ko to shi ne sai aka je aka ba mazo sama labari mazo sama ya aiko ya ce a bi shi duk inda aka gan shi a kashe shi in aka kashe shi kuma a kona gawar shi to sai ya gudu to daga nan ne wai sai masu sama ya ce man kada ba alayya fan ya taba wa ala ka'adahu min al-nar duk wanda ya mun karya to ya tanadi wajen zaman sa abu wannan hadisi da inan shi yasa al-imam ibn Jawzi ya kashi a cikin al-mawdu'at al-mawdu'at na da hadisi ne da bai tabbata ba duk da wasu malamai suna ganin illar ta kwara ɗaya ce kawai ita ce irtaki cewa tabi'i ya ce abu kaza ya faru a zamanin manzo sallama amma yana da wasu illoli manya manya so da malamai da yawa sun masa hukunci akan cewa hadisi ne munkar in ma zai zama mawdu'i ba kun gane so da ka cewa labarin fa ake magana ba manzon da sama ya ce wanda ya masa karya ba kun gane ko ga hadisi عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبع مقعده من النار daga sayyidina Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ruwaito yana cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke ce musu mutawatirai al-Imam Tabarani rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa hadisi man kadaba alayya sai da ya kawo sahabi daidai daidai daidai dai har guda 60 wanda suka zo wannan hadisi amma al-imam ibn hajar rahmatullahi alaihi yace isnadan da ya bi su da uku sun tabbata sannan sai waɗanda suke bi mu, ashirin da wani abu sai kuma sauran waɗanda su koma su tabbata ba kwata ba to daga hadisi ne muka wace cewa duk wanda ya manzo Allah sama ƙarya falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tanadi wajen zaman sa'auta ya tabawwa ya kama wurin ta tun kafin a je lahira ya kama ya kama wajen shi tun kafin a je lahira tun mutumin da ya manzo sama ƙarya kamar yadda muka faɗi me ya jawo ake ma manzon Allah sama kariya ko yaushe aka fara malamai suka ce hududu sanata arba'in hududu sanati arba'in hijriya iyakar shekara ta arba'in bayan hijiran manzo Allah sama lokacin da siyasa ta fara kadawa a tsakanin musulmai ba wannan lokacin aka fara yi ma manzo sama kariya kun aka dalili da kakko da ya jawo a manzo sama kariya shine siyasa siyasa aka samu waɗanda suke goyon bayan sayyidina ali radiyallahu anhu wanda ba su habbai ba suka koma suna kirkiran hadisai domin su zagi sayyidina muawiya radiyallahu anhu wanda suke goyon bayan sayyidina muawiya radiyallahu anhu su ma a gefe guda sai su kirkira hadisan ƙarya suna zagi sayyidina ali radiyallahu anhu shi yasa ƙungiyoyi guda biyu su suka fara yi ma annabi sama ƙarya shi'a da nafila shi'a in bid'a kun san su ba su bukatar tarihi nasu ba su kuma su ne waɗanda suke kin in gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ƙungiyoyin guda biyu suka fara ma mazan sama karya daga nan nabiyansu su ne zanadiƙa aka samu waɗanda suna jin tsoron su bayyana musulunci kai suna jin tsoron su bayyana kafirci amma kafirai ne su suka ce sun musulunta a baki ko da ka sai zama mai sai suka kake kira hadisan ƙarya suna danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi na limamu sun yake cewa wal wadi'una ba'dhum li yufsida دينا وبعض النصر رأي قتل كذاك كسبا وبعض قد غوى للأمراء ما يوافق الهوى فقبلوا منهم أكولا لهم حتى أبان هؤلاء هموهم كالواضعين في فضائل السواء ya yana fadi yana cewa wal wadi'una ba'dhum li yufida dinan da suka kama manzon sama kayya burin wasu shine su ba ta addini yushiru ila janabiqa zindikai burin su kirkiro hadisi wanda in aka saurara kawai ta ce yanzu annabin ne ma zai wannan magana kai da gaske sai ka ji magana a cikin hadisi akwai lafazi na iskanci ko wata magana wata take ta albasha يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أغضاء لا تشبع من أغضاء أرض من بطر أنثى من ذكر ويقول أبو بوا أبوات الله الهود daga cikinsu akwai abdulmin matsar wai kasa ba ta kushi da to so nawa kaga kasa kasa kasa ruwa ya sauka a cikin ta ta tabbata ake ambaliya sannan mutanen zakan wai namiji mace ba ta kushi da namiji wajen sama ne zai yi wannan magana daga ce ka san zindike suka ce su ne ba zuhun yusida dinnan wa ba zuhun nasra ra'ayin kasada yada da mazhaba da wasu ake duniya ku wani kawai don ya tara ra'ayin shi sai ka fi ra'ayin shi nasu ra'ayin kasada kaza ta kasuban haka wasu sun ɗauki wannan a matsayin sana'a kusa kenan kusa masu wa'azin jirgin sun tuni bala'i ne waɗannan mutane an cuci wani wani lafa mai wa'azin turmi a can wancan lokacin ya je makaranta sai ya tarar da ɗansa ya kai ɗansa ya dawo gida yana kuka ce ne ya ce malam malam ne ya duke ni me yasa ya duke ka ai ban yi hadda ba ya ce to wallahi sai na tuda kashi kawai ya je ya sanadin ayya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shurarukum muallimu sibiyanikum wanda suka fi sharri a cikin ku ne malaman ƴaƴanku أقل رحمة للصبي وثقة بقوة رجل توسعين في خير حديث يزا جمع لمن إسلامية يتشي مقالة صميمة خاصة أغني شيني تكسبا خاص نواة الترمذي كذا تكسبا وقاض القدر والي أمراء ما يوافق الهوى wasu kuma abin da zai dace da sarakai da shugabanni da su kirkira hadisi idan abu kaza ya yi daidai wani ya shige ya ga sarki na cin yalo ina cin yalo sarki na cin yalo kawai dan take kirkiro hadisin karya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal badin jana yudawi akthar min alfida'i ce yalo yana maganin fiye da ciwo dubu ɗaya saboda sarki na cin yalo sun kuka kaji shi ne da zuma ma da mani wasu kulha ko shi ne sai ce wa shabu hum kaji qad ba, akwai kuma wannan da su waɗanda bauta ce ta sa masu san bauta to shi ke nan kawai sai suka zo sai suka kira hadisai ba ilimi amma kuma suna son bauta shi ne sai ce wa sharruhum sufiyatu wanda suka fi sharri a cikin su ne wasu sufaye da aka samu su cewa ma suke yi in sun ba nasu makariya lada za su samu sharruhum sufiyyatu kad wai lada suke ganin يدعون yi لا تتجنين سيما ma Allah zai ba su lada shi ne ɗaya daga cikin aka aka masa nasiha aka masa wa'azi sai ce ah ai nahnu nakdibu lahu la alai? kuma muna masa ƙarya ne ba muna ƙarya a kan shi ne. ya ce ne man kaza alayya mu kuma na nakdibu hu? kaga su ne waɗannan shi ne sai ya buga misali ce kalwabi ina fi fadaili su hatta abana فقبلوا منه رسولا له ana ganin su bayan Allah mutanen kirki sai su faɗa hadisi sai a yadda da su har sai da aka samu ƙwararrun malamai suka zo suka tantance hadisai suka yi rubuce-rubuce suka ce hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne saboda alƙawarin da Allah ya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa dhikrul bayan وذكر البيان يستلزم وحفظ البيان يستلزم حفظ المبين القرآن شيء بياني فأقول أبن دي فتح شيء مين فتح شيء سنة من ذا الله صلى الله عليه إن ألا يا ترى القرآن كو ألا تدرى سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسا دو ولا حديثي da wanda zai je ya kirkira ya ce manzo Allah sama ya faɗe shi alhali ba annabi ya faɗa ba to da yayi malamai za ce ƙarya yake shi yasa lokacin da wani makaryaci haka yanke masa hukuncin kisa a lokacin sarakuna suna sarakuna aka yanke masa hukuncin yana ma'anar sama karya aka yanke masa hukuncin kisa Haka zo za a kashe sai ya ce oh, ku kashe ni kun kashe banza ya za ku yi da hadisan da sun fi dubu ɗari wanda na kirkire su a kan fallar na Ali da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin ya ce nafsuluk wa ta'ishu alaiha al-jihadita إمام قشي كأطريق وعلمة نبي كرم كبير المبارك كما نم ذات فتدى حديثا حديثا لو نبي ما أنزل سمح لي كيدا ما لم يزل خير بياني هذا وانا قد لا تتصنى مزرع الله صلى الله عليه وسلم صدق حرام يتفاق أنما نبي وني يكرك رمى مزرع الله سمح حديثي لن تنفع الإمام الزويني رحمة الله عليه أفهمت السدوك من دي ممزل سما خريا يا زما أني مكين يتشي ممزل سما يا فتا أبع الهالي دي فإيبا الإمام الزويني إمام الحرمين يتشي يا فتا مسلمين وهذا ما يسقي ما تفسر على كتشي إذا أجاز باهي إن يحلق إن يحلق يتشي وأي معنى سما خريا هلل يا زما أني وذلك وشيني وانه shi ya sa malamai tun a da suka yi rubuce-rubuce a kan fitar da hadisan karya a tantance su aka ware littafai masu cin gashin kan a cikin littafai waɗanda aka rubuta su tsofaffi kai tsaye suna magana kan hadisan karya ne in kana neman ka gane hadisan karya akwai littafin tazkiratul mawdu'at na al-imam al-hafiz Muhammad bin Qahir al-Naqdi babban malamin hadisi wanda misali ne shi a jajircewa wajen wajen mun sha ba da magana ta je ki cewa bulku dama marrakai ita su ni ne mawalin jini shi ne wanda na ba ku labarin shi Allah wanda ya haɗe kuɗi saboda yunwa kwanan shi kuku bai ci abinci ba ga bai ci abinci ba kuma yana son ya ce takardun da zai ba kuma dirhami da yake da shi a hannun shi waraka ko ko da'a waraka ko kunci ya fice yana tunani yana duniya jan hannun don haka sai sai sa shi a bakin shi sai saboda tsabagen yunwa sai kuɗi ya shige nai, sai kama kan shi dariya shi ne wannan littafin tantiratul mawdu'at tafi ne mai muhimmanci matuƙa mujalladin guda ɗaya ne shi ko ibn fahim al-Maqdisi ya rasu shekara ta ɗari biyar da bakwai للتاج الذي يشير على الموضوعات من الاحاديث المقطوعات يا الباب الزندقاني شيخ بيان الشيخ الاعتقاديه يبدا 40 لتر من الاتاق على الموضوعات من الاحاديث المقطوعات وفي للتاج الاخرى الامام ابن الجوزي وانت لاحظ ايش بعده الموضوعات شنو اللتاق التي الموضوعات بي أو الهو يعرف رب شكرا كذا لي بيد التسليم ده بقى فإن كان يوقع البلاغ المريد في الصحيح والضعيف لا اعتبار من قيم شو اللي الكتاب ولا الكتاب من يبان شعبه باقوي حديثا ما يدروا حتى إذا وزن كان حديثا يبارك da ka ga hadisi in ka san waɗannan ka'idodin za ka gane hadisan kare hadisin kariya ne misali ne ne matsalar muhimmanci almanahu al-munir fi as-sahih wa ad-dalil na ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya rasu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya akwai wani littafi mai muhimmanci al-gummaz ala al-lummaj na babban malami al'imam muhdi abu hassan al-samhuri ya rasu shekara ta ɗari tara da sha ɗaya shekara ɗaya suka rasu da al'imam siyoti rahmatullahi alaihi shi ma littafi ne mai matukar muhimmanci da yake ba da dama mutum ya gane hadisan da suke na karya waɗanda aka danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam. أقول للناس إنك بشيني الدلائل المطلوعة في الأحاديث الموضوعة لا الإمام الحافظ السيوطي رحمة الله عليه عند الشماء شكرة تقريبا ترى مشاعر أقول للناس إنك بقى تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة لا الإمام ابن عراق الكلاني يا رب شكرة تقريبا ترى لستين أقول للذات هنا جبا الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة مع الإمام الشوكاني رحمة الله عليه مجلد بجداني حاسم الإمام الشوكاني يا رب شكرا تدري جمهور إيه تدري بيو دا خمسين دليل شمال لكم هنا دمين من شبكة الكتاب من جبا شين ذكرت في سلسلة الاحاديث الصحيحه والموضوعه لما الله هي العلامه الالباني رحمه الله عليه. لا اقول لكاتب من من الشباب حتى المجلدين بدو لو كان زمن الى مكان مرعى تحذير اولي النهى من الاحاديث التي لا اصل لها. سنما لهم محمد بن نصر ابو جبل محمد بن نصر عبد الجبل فمصري ne da kansa mujallita su mujallalai ko da ka yi ma'anar sama karya kamar yadda kuka faɗi haramun ne da ittifaqin malamai al-imam al-bukhari ya ce mutum mutum ma zai iya kafarta malamai suka ce in ya halal aka masa karanta a babu idan mun karatu na gaba ya kai mu Allah kai mu za mu buga wasu misalai na muka karanta sauran hadisan da cikin babu والله أعلم صلى الله وسلم وبارك wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام wa ورحمة wa وبركاته